فبكم يضرب لمن معه فرسان في قول مالك to nawa za a raba liman ma'ahu farasani wanda yake da doki biyu fi qawli malik doki guda dai sahamani sahibul farasi sahamu salasatu asumi kenan قال قال مالك رحمه الله يضرب له بسهم فرس واحد بابا a ba shi kasan doki daya ba za a ba shi kasan dawaki قال مالك رحمه الله وذلك أنه بلغني أن الزبير بن الأواب رضي الله عنه شهد مع رسول الله sallallahu alaihi wa sallama ya halarci yaƙi da manzon Allah bi farasai yau mahunai. dan bara da Shi da aka tura ko wanda ke ce ɗaya shi kaɗai tangan da dubu yake. Aka tura runduna mutum dubu hudu aka ce ga mutum hudu nan kowanne guda ɗaya daidai da dubu yake, kaga dubu takwas. يوم هنين فلم يسهم له إلا بسهم فرس واحد قصد إيه أكبش شكاكو أي أنظر قلت أرأيت توفد من من دخل من المسلمين على فرس فنفق فرسه من دخل وند يشغورين يجي daga cikin musulmai tare da doki dokin ya mutu fa fannafaqa farasahu fi ardil harbi a kasan yaƙi falaqiyal aduwa qatila aka yi aran gama da makiya ina ƙasa ina tafiya daga au dakhala rajilan ko shiga kasa fasta dakhala rajilan garin ya shiga a kasa sannan ya fashtara ya je isayo doki fi biladil harbi farasa kaifa yudrabu lahu irin wa'annan nawa za a ba su wa hal ita min malik fihi shay'an am la qala sami'tu min malik fihi shay'an ولكن سمعت مالكا يقول إذا دخل الرجل أرض العدو جازيا إذا متن يشجع قصبك يا ياكي فمات قبل أن يلقى المسلمون عدوا يموت كافين مسلمي عينه أي أي أرندما وقبل أن يغنموا غنيمة ثم غنم المسلمون بعد ذلك la shay'a liman mata مات al-ghanimah هنا في يسوع sai dai mamaki a akoda ka tafi din an je da kai yaki amma kafin a fara faɗa ka mutu to ba baka komai ba amma in ka shiga ka yi faɗa to nan wani abu ne daban aji shi a gaba saboda kana haka sai wanda ya aiki قال مالك رحمه الله وإلا قول عدو إن كوا أني أرن كما دمكيا وقاتل ثم مات قبل أن يغنم سيموت كاتن أجمع نصره ثم غنموا بعد ما فرغوا من القتال وقد مات الرجل متمن يموت قبل أن يغنموا إلا أنه قد قاتل معه وكان حيا قال مالك أرى أن يضرب له بسهم ذعب شكته فل ذعب شكته سي على باتا ريدش فالفرس شيما دوكي كينا إن نفك إن يموت بمنزلتي يعني آه، بمنزلتي بمنزلة أولنا مدني إن استراه أنقف يشيء فشهد به in ya siyo shi ya halarci yaƙi da shi fa inna ma lahu min yawm ishtarahu yana da ah, kafan doki ranar da ya siyo shi wa in mata qabala an yalqal wa fala sha'alahu hmm? tsakiyan yakin ana cikin fama shi ko gari sai doki kowa rabin mai. eh ya shiga yaki ya a wannan ba a lura da wannan ba dai ya faɗa da shi ba shi kenan kawai almuhimmu ya shiga yi faɗa amma bayan an yaki an gama ya sayo doki a kaga bai yaki da shi na gane na baka amsa ma yi. cewar ya sayo doki sannan bayan an yi kwanaki je ya sayo doki idan aka yi faɗa to buddin da ya sayo dokin nan an yi faɗa da shi an yi faɗa da shi to za a raba da shi kawai cikakken rabo ai inda riskin duk da ake shiga ya shiga to an tsaya ko ya ne me kake wa?